إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بلعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كيموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما ليد مكسابة أتي قبل كراتمنا تفسير أو أن مسلا تيم يتارن البركة نا عمر بن الخطاب رضي الله عنه a yau laraba yawmin larbi'a azumi yana da kwanaki goma sha tara watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1438 wanda ya zamo daidai da miladiyar annabi isa ne maryam a baitlaham idan ya tabbata yau ashirin ko goma sha uku ko? sha hudu ga watan Jun yuni kenan miladiya 2017 ko shekara 2017 a yau insha Allah ta'ala za mu shiga sabuwar sura suran da ake kiranta suratu zukhruf wannan sura ta ainihin suratu zukhruf malamai suka ce makiyya a makka aka saukar da ita wa hiya tis'un wa samanuna aya tana da ayoyi guda tamanin da tara summiyat suratu zukhruf dalilin da yasa aka kira ta da wannan suna lihtimaliha ala wasfi ba'd mazahir alhayati duniya saboda wannan sura ta kunshi bayani na sifanta wani ɓangare na rayuwar duniya saboda Allah ta'ala ya yi bayani a kan waɗansu ƙyale-ƙyale na rayuwar duniya shi yasa aka ce suratul zukro bai ma'ana sura ta ƙyale-ƙyale shi ne kuma ƙyale-ƙyale ɗin na wani ɓangare ne na rayuwar duniya wa matayi ha alfani da abincin daɗi na duniya wanda yake mai ƙarewa. wa huwa ai ay kaman zinare aw zina al-muzawwaqa ko kuma kayan ado waɗanda ake lillika su wa tuho bi imil a al-khalid za a kwatanta mana da rayuwar lahira wanda take da ni'imar lahira wanda take madawwamiya musamman ma a tsakanin ayata talatin da hudu zuwa ayata talatin da biyar a cikin wannan sura ta azukuro inda Allah yake cewa wale buyutihim abuwaban wa sururan alaiha yattaqi'un wa zukhrufa wa in kullu zalika lamma mata'ul hayati dunya sai yace wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin saboda haka nan an ambaci rayuwar duniya an ambaci lahira an yi comparing a tsakanin su an fifita daya an kaskantar da daya an gwada muhimmancin daya an gwada rakin amfanin daya saboda haka an nuna maka cewa wanda yake kyale-kyale ne baya daɗewa, to kada ka kuskura ya rude ka amma abin da yake madawwami to shi ya kamata ka nema kamar yadda zamu gani insha Allah ta'ala kuma wannan sura ta az tana da alaƙa mai ƙarfi da suran baya sura ta ashura kamar yadda muka karanta tazharu munasabatu hadhihi sura lima qablaha min ali hamiyam min wajhaini wannan sura tana da alaƙa da suran baya tunda dukkansu suna guruf ɗin alu hamim ne bi ma'ana surorin da suka fara da hamim hamim kun san waɗannan kaman gidansu ɗaya ne suna da alaƙa ta ɓangarori guda biyu kamar yadda malam ya kawo nan amma alaƙansu ta fi ɓangarori guda biyu ɓangarorin suna da yawa sai dai a takaice ga guda biyu al'awwal ɓangare na farko ta sha buhu matla'i hazihe tsura farkon wannan tsura ya yi kama da ma'a matla'i wa katimace tsura tilmutakaddima tsuran baya yadda ta fara ta ƙare to farkon wannan tsura ya dace da tsuran baya yadda ta fara ta ƙare fi wasfil qur'anil karim musamman wajen sifanta alqur'ani mai daraja wa bayani masdarihi da kuma bayanin tushen alqur'ani wa huwa alwahyu ilahi shine wahayi na Allah tunda ajiya mun karanta wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahayan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi ithnihi ma yasha kaga wannan an ambata mana tushen alkur'ani wa kazalika arsalna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina to kaga wannan an karfafa mana alkur'ani kuma farkon wannan sura ma haka ta fara kamar yadda zamu gani A Sani sannan na biyu التشابه في iradil adilla القاطعة wannan sura da suran baya suna da munasaba wajen kawo dalilai na yanke alamada ala wujudillahi azza wa jalla a bisa samuwar Allah wa wahadaniyati da kuma kaɗaitakan Allah wajen bauta saboda haka duk surorin Qur'ani ma sun yi ittifaki akan wannan don ba suran da ta ce Allah ba ɗaya bane kowace sura ko aya idan za ta yi magana kaɗaita kan Allah to tana tabbatar mana da cewa Allah guda ɗaya ne kuma shi ya cancanta bauta masa wa a hawalin akhirah kuma za a yi mana bayanin sifofi na lahira wa ko wa mukawafiha da abubuwan tsoro na lahira wa ahwalin na da abubuwan tsanani na wuta alati ya ta'arradu lahal kufar waɗanda kafirai suke bijiro mata wa tuho bina na'imil janna kuma za a kwatanta mana shi da ni'imar gidan aljanna wa idaduhu lil mu'minina al muttaqin da yadda Allah ya tanadin gidan aljanna ga muminai masu tsoron Allah saboda haka ga wuta ga aljanna ga duniya ga lahira sai ka zaɓa ka wanne ne za ka ɗauka ko za ka yi aiki da shi ko ne za ka kiyaye saboda haka wannan ita ce suratul zukro shimfiɗa mai kyau kamar yadda malam ya kawo dangane da wannan sura sai Allah ce mai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين waɗannan ayoyi suna magana ne dangane da alkur'ani kamar yadda malamai suka ce wannan sura kamar yadda aka ambata makiyya ce to kowa ya sani tana tabbatar mana da aƙida kyakkyawar aƙida kuma an same ta ne a ƙarƙashin alkur'ani mai girma alqur'anin nan daga ina ya fito daga wajen Allah subhanahu wata'ala menene da menene alqur'ani ya kunsa lalle ya kunshi muhimman al'amura kuma babban abin da ya kunsa aqida al-islamiyya aw wila aqida as-sahiha shine ya ya kunshi ingantacciyar aƙida daga wajen Allah subhanahu wata'ala don haka shi yasa wannan sura ta fara da bayani akan alqur'ani wanda yake ne masdarul aqida shine masdar ko reference na farko dangane da abin da ya shafi aqida kamar yadda aka ce alqur'anil azim wala alqur'ani mai girma wa huwa ilahi wahayi ne na Allah subhanahu wata'ala saboda haka waɗannan ayoyi za su tabbatar mana da taqidu arabiyyati wato karfafa kasancewan alqur'ani da harshen larabci wa misdaqiyyati da kuma kasancewan gaskiyan alqur'ani daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ne wajalihi lil islam kuma lalle Allah ya sanya alkur'ani mu'jiza ne ga musulunci wanda biyu sallallahu alaihi wa sallam kuma mu'jiza ce ga wannan annabi al ila yawmil qiyama madawwamiyar mu'jiza har ya zuwa ranar tashin alkiyama wa kaunihi adata inzar Quraysh kuma alkur'ani sinadari ne domin a yi gargaɗi wa ƙuraishawa wa ƙaba'ilil arab da ainihin ƙabilun larabawa wal kuffari katiba da kafiran duniya gaba ɗaya alladhina asrafu fi duniya waɗanda suka zurfafa dangane da kayayyakin duniya wa kazzabu rasulahum suka ƙaryata manzonsu ko manzanninsu ka takzibi man sabaqahum min al'umam kamar yadda al'umomi da dama suka karyata annabawansu da manzanninsu shi yasa Allah ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai ko da yake kowace sura tana farawa da wannan in banda suratul tauba tauba ita ce ba a fara ta da bismillah saboda ba ta fara da abu mai daɗi ba ta fara da menene da baranta bara'atun min Allah wa rasuli saboda haka maganan barranta ne shi yasa aka ce kar a fara ta da bismillah don manzo Allah bai ce a rubuta bismillah a farkon ta ba kuma Allah bai ce a karanta bismillah a ta ba yasa waɗansu malamai suka tafi akan cewa tana da alaka mai karfi da suran da ta gabace ta koma sura ce guda ɗaya suratul anfal da suratul bara'a ana ganin tsura ce guda ɗaya amma zance mafi inganci surori ne guda biyu sai dai al'amfal an fara ta da bismillah amma kuma a tauba ba ta da bismillah al'araf ita ma ba bismillah kamar yadda yake al'an'am babu bismillah yunus ma wato yunus tana da bismillah al'an'am an mata bismillah sannan al'araf tana da bismillah al'amfal ita ma tana da bismillah amma at-tauba ba ta da bismillah kun ga Yunus da Hud ai suna da bismillah ma'ida da nisa sannan da bakara su ma suna da bismillah ala imrana da fatiha su ma suna da bismillah amma ita wannan da ta zo a tsakani sai aka ce ba za a yi mata bismillah ba haka take saboda haka haka ke rubutawa kuma haka ke karantawa idan ka zo za ka karanta ta sai ka yi billahi saboda haka ita kaɗai ce a cikin surori guda 114 waɗanda yake ba ta da bismillah ko da yake surorin ƙurani 170 ne ko? eh? 170 ne? an ce wani ya ce surorin ƙurani 170 sai wani ya ce ni dai na ji ana ce 114 ne ba sai dawo ya ce to 114 waɗansu kuma suna ce surori saba'in alkur'ani tana da wato yana da surori guda saba'in guda ɗari da sha hudu ne wannan ayoyi yana iya samun sabani to amma kaga waɗanda suke cewa suratul anfal da suratul tauba suna hade waje guda to saboda hakan kai bismillah guda ɗaya kenan zai kasance surorin guda ɗari da nawa Eh, da sha uku kenan dari da sha uku haka ko dari da sha ko dari da sha uku amma a cikin al-musaf al uthmani guda dari da sha hudu ne saboda wancan sura daban wannan ma sura daban to kamar yadda kowace sura take farawa da bismillah to haka ma ita ma suratu zukhruf ta fara da bismillah sannan Allah ta'ala ya ce hamim waɗannan harufa guda biyu mun yi bayani a baya ana kiransu alfaroful mukata a wika hajji harufa ne waɗanda suka haɗu suka yi kalmar larabci ko kuma suka haɗu suka yi alkur'ani don haka ba wanda ya san abin da ake nufi da waɗannan harufa sai Allah da ha'un da mimun ba wanda ya san ma'anansu sai Allah Ya sa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala yana rubutawa a cikin littafinsa na tafsiri raddul azhan ila ma'anil qur'an yana ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalim Allah shi ya san abin da yake nufi da haka kuma kana iya cewa Allahu a'lamu bi muradihi bihi Allah shi ya san abin da yake nufi da shi ko Allahu a'lamu bi muradihi bi hada lalle Allah shi ya san abin da yake nufi da wannan ko Allahu a'lamu bi muradihi bi hadhihi Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan harufa amma kaga idan qaf ne sai ka ce bihi idan nun ne sai ka ce bihi saboda harufa ɗaya ne ko harafi ɗaya ne amma kamar nan hamim harufa biyu ne sannan kuma tsaha harufa biyu ne da yasin harufa biyu ne amma sauran ana iya samun uku ana iya samun fiye da haka Allah ta'ala ya ce wal kitabil mubin ina rantsuwa da littafi bayyananne wane ne littafi bayyananne a nan shi ne alkur'ani ko kuma allahul mafuz eh sun da ya yi a gaba ya ambaci sunan alkur'ani yana daga cikin sunan alkur'ani alkita? da ya ce wal kitabil mubin eh yana daga cikin sunan alkur'ani alkita. kuma idan aka tambaye ka hujja sai ka ce yi da farko da aka ce alif lamim sai aka ce me sai aka ce zalikal kitabu sai aka ce wancanen kalittafin littafin saboda aka anan idan ka fassara wal kitabil mubin da alqur'ani bayyananne cewa Allah yana rantsuwa da alqur'ani to wannan baka yi kuskuren fassara ba amma akwai waɗansu malamai da suke fassarawa da wal kitabil mubin sai su ce da littafi wanda yake Allahul mahfuz shine littafin Allahul Mahfuz saboda me saboda kulubi aya ta hudu ayi tsallake me aya ta hudu take tace wa innahu fi ummil kitabi ladaina la aliyyun haqir saboda an ambaci alkitabu anan suka ce to alkitabu anan shine yake nufin alkitabu a cikin aya ta biyu to amma a zahiri idan ka bi fassara dalla dalla za ka samu alkitabu a nan a cikin aya ta hudu ɗin nan wa innahu fi ummil kitabi ladaina la aliyun hakim yana nufin allahul mafuz ne amma alkitabu al'awwal kama fi al'aya a saniya walkitabil kitabil mubin hamim walkitabil kitabil da littafi bayyananne wannan yana ɗaukan alkur'ani ne saboda me saboda aya ta hudu idan kun duba za ku ga Allah ya ce wa innahu lalle ki wannan hudin nan addamiru ya udu ala maza ya udu ala alkitabi wal qur'ani saboda aya ta biyu Allah ta'ala ya ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan inna ja'alnahu ja'alnahu linnahu zai koma damiri zai koma kan alkitabu ne wanda aka ambata aya ta biyu wal kitabil mubin saboda haka inna ja'alnahu ay al kitab al mubin qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun wa innahu bima'na al kitab al mubin aw al qur'an al arabi fi umm al kitab ladaina la aliyyun ina fata an gani to sai suna na uku na alkur'ani tun da mun samu alkita sunan alkur'ani ne sa'annan alkur'an wannan sunansa ya zo balo-balo sai kuma Allah ya ce afanadribu an kuma zikira safhan an kuntum qauman mutrifin wa fi qira'a afanadribu an kuma zikira safhan in kuntum qauman mutrifin maimakon an sai ya koma in saboda an da in suna da alaka mai karfi wannan wasalin ƙasa ne wannan wasalin sama ne to mu aje wannan afanadribu an adh-dhikra saboda haka min asma'il qur'an adh-dhikru inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ta'ala yace mu muka saukar da qur'ani to don haka a cikin waɗannan ayoyi mun samu sunan alqur'ani ɗaya ɗaya ɗaya har guda uku na farko walkitabil mubin alkur'ani littafi ne bayyananne na biyu inna ja'alnahu qur'anan arabiyya lallai alkitabul mubin shine alkur'ani cikin harshen larabci suna na biyu kenan alkur'ani saboda haka kun ga qur'ani an fi saninsa da alqur'ani eh sannan na uku afanadribu ankum zikira safhan azzikira kima ma alkur'ani ne ake nufi an kuntum qauman musrifi wannan kenan to idan ka fahimci wannan abinda ayoyin suke nufi shine hamim Allah ki ya san abinda yake nufi da waɗannan harufa guda biyu wal kitabil mubin da kuma littafi ne. Allah yana rantsuwa da shi shine alqur'ani saboda alqur'ani yana cike da bayani ba yi tsammani za ka samu wani littafi a duniya wanda yake bayani kamar alkur'ani ba babu ko da yake mai yiwa arna wanda ba musulmi ba suna karanta littafin da ba alkur'ani ba wanda yin ka bincika za ka samu waɗansu masu tunani ne kawai ana kiransu thinkers su ne suka rubuta ko philosophers su ne suka rubuta ko kuma waɗanda za a kira su professors waɗanda suka kware a wani ɓangare suka rubuta amma kun san ainihin rubutun da ake kiransa pro waɗanda suke da ilimin adabi su suke rubutawa kuma su suka rubuta wanda za ka karanta ka ga rayuwa iri daban-daban ka ga tarihi da ainihin zance iri daban-daban kamar littafan nan na tatsuniyoyi da na dirama da sauran ire-irensu wanda ana karantawa ne suna ɗebe kewa kawai amma ko da an koyar da kai wani darasi darasin banza ne saboda me babu yadda za a yi a irin wannan dirama a ce karuwa ta koya maka darasi ba zai taba yiwuwa ba ko wani ɗan taka ko kakaka ko wani ɗan iska tsageri a ce ya koya maka darasi ka lauke abin da yake da muhimmanci ina idan da darasin yana da amfani mai yasa ki bai dauka ba idan da ya dauka ba zai haka ba saboda haka kalilan ne daga cikin yan dirama waɗanda su suka shiga domin me domin su nemi kuɗi ko kuma kawai domin waɗanda za a ce musu su bayan iska ba ne amma ne suna da shiririta don abin da ya kamata shi ne su sake wancan layi su kama ƙur'ani da hadisi ne idan sun yi haka to sun sake ganye sun kama me sun kama tushe ba rike ba wannan sun kama tushe saboda rike yana iya ɓallowa. amma kaga tushe to sai dai a taki da kai da bishiyan duka wannan shine alkur'ani ko da yake kwanan nan yana ganin wani yace ce ko wani mawaki ne ya koma jan aya ma wani malami sai mutane suna ce ai yafi masa kana jan aya ana fassara yafi wakan da zaka yi domin waƙoƙi ka duba ka gani duk waɗanda suke waƙoƙi irin na maulidi da menene su ne ƙarshe kuma suke waƙoƙi wa 'yan siyasa su zagi wannan su ci mutuncin wannan wannan waƙoƙi da kuke gani musulunci ya ba da dama ga waƙan da yake da amfani ne wanda akwai ilimi a cikinsa malamai sun waƙe ilimin alkur'ani a cikin littafi guda kaga wannan waka yana da muhimmanci in ka haddace shi ka haddace abubuwa da dama na ilimi haka ma ilimin hadisan manzon Allah haka ma ilimin fikihu haka ma ilimin larabci da na balaga da nasar ko ilimin luga da waɗannan da aka waƙe su a cikin larabci waɗannan suna da muhimmanci ka haddace su saboda mai saboda za su taimaka maka wajen samun ilimi mai inganci amma duk abin da yake koma bayan wannan za a zo ilimi ne na almada ko waƙa na almada a yake yabon waɗansu to wajen yabon nan za ka yi karya kuma yabo akwai iyakansa annabi ya ce ma an kaga wani ya zo yana yabo to a libi ƙasa a zuba masa bakinsa shi ne maganinsa duk wanda yake yabo ko wanda yake roƙo sannan kuma daɗin daɗa ba ko da ma za ka sifanta wani abu ne to za ka sifanta shi ne ka sa mutane su yi ta tunani wallahi ga ka karanta alkur'ani ka yi tunani a ƙarƙashin ayan alkur'ani tunda afala yatadabbaruna alqur'ana am ala akfaluha ko kuma ka karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai baɗi a karkakin hadisin manzon Allah saboda annabi ya ce nadarallahu imra'an sami'a makalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha fa rubba muballigin au amin sami'in saboda haka duk wanda ya haddace hadisin annabi ya fahimci hadisin annabi to zai samu daraja mai girma kuma idan ya dace ranar takin alkiyama yana cikin tawagan annabi amma kaga in ka je ka faɗaɗa waƙa to za ka yi taɓata ka ne karshe sai ka koma hija wani dan siyasa in ya dan ɗauki kuɗi ya baka ko ya dauki mota ya baka to sai ka zagi waɗancan kai musu habaici kuma wata fitina shine wanda ka zage shi kai masa habaici wata rana kuma sai Allah ya sake halaka da shi shi zai baka mota ya baka kuɗi shi kuma wancan an manta da shi shi ma a zage shi a yi masa habaici sai sa ba ci gaba bane ba wayewa bane kuma gurup ɗin waɗannan mawaƙa da suke abin nan ba gurup ne na mutanen arziki ba tunda Qur'ani ya ambata mana wa shu'ara'u yattabi'uhum Maza ala gawuna saboda haka su ma gawuna ko kuma agawa min al'gawiyin? tunda Allah ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhum algawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa alladhina amanu to kaga wanda yake masu imani ba sa habaici masu imani ba sa zagi ba sa hija yasa duk waƙoƙin siyasa da ake ake zagin waɗansu cin mutunci ne ba daidai ba ne haramun ne tunda mafiya yawa waɗanda ake cin musu mutunci wato musulmi ne ko mutum ya zo da jam'iyya mai gatari ne da diga tunda dai ba fasa kan mutane yake yi ba idan musulmi ne yana sallah yana la'ilaha illallah ba yadda za ka zage shi tunda abinda ma muke tsinkaya a yanzu duk waɗannan siyasun da kake gani manufofinsu guda ɗaya ne manufofinsu guda ɗaya ne kawai kowa yana son ya je madafan iko ne idan ya je madafan iko ya gyara a'a koma zai yi ƙoƙari, kowa zai yi ƙoƙari ya kintsa kansa ne shi yasa duk wanda yake kafin ya hau matsayi sai ka gan shi shalale kamar ni baya da auki amma in ya kwana biyu in ya kwana biyu idan ka gan shi to sai ka sake murkusa idonka cewa shin idonka gaskiya ya nuna maka ko ƙarya shin an tafi lahira ne har an bar duniya baka sani ba tunda da tunkiru kirul aynu da a shamsi mai ramadin wa yunkiru kirul famu ta mai min saqamin Idon kafin da zai gwada maka akwai bambanci to me yasa mutum zai gyara kansa bai gyara al'ummansa ba idan ka samu hutu ba hana ka jin daɗi ba ba hana ka jin daɗi ba amma dai abin da yake magana shine ya kamata in kana jin daɗin kuma abin da ya kamata ka yi kana aiwatarwa tun da da ba karban ko sisi yanzu kuma ana loda maka miliyoyi ai kaga ko ba ya cin komai dole ya canza dole ka ganshi yana haske amma dai wani ma idan ya zo yana adawa da shi shi ma idan ya hau jida zai yi saboda haka shi yasa duk waɗannan bambancin jam'iyyu tunda ba aya ce ta bambanta ba ba kuma hadisin annabi ne ya bambanta ba ra'ayin waɗansu ƙatti ne wanda da suka ci suka ƙoshi wasu hanyoyin dabaru suka tattoshe musu sai suka zo suka sake dabara wannan ya kirkiro jam'iyya wancan ya ƙirƙiro jam'iyya wannan shine kawai amma duk jam'iyyun nan babu jam'iyya kafira babu jam'iyya mumina ko akwai a in akwai wanda ya san yana da akwai ɗin ya faɗa, kuma zan tambaye shi hujja babu saboda haka wannan ta ɓangare guda kenan amma dai duk waɗannan bayanai mun dire ne akan mawaka akan mawaka idan za ka yi waka ka yaba abin nan to ka yi in ya so ka yaba gwaninka ka tsaya a nan amma banda cin mutuncin wani in ya so lahira an aka tambaye ka wajen yaba gwaninka to kaga bayanin da za ka yi za a ɗan maka sassauci amma in ka ci mutuncin wani to kaga nan za ka ba da amsa kuma can ɗin nan ma sai ka ba da amsa shi yasa Allah ya ce wa shu'ara yattabi'uhumul gawun shi yasa za ga mutane sun fara waka daga islamiyya ni abin da yake bani mamaki shine za a zo maulidi za ga malamai waka yan makaranta su ma musamman ma mata su ma an koya musu waka wallahi in ka ji waƙoƙin da suke sai ka ce waɗannan suna da basira amma kuma sun kasa haddace izo biyar ko izo goma Abin da zai baka mamaki kenan shi kuma malamin da yake koyar da waƙa ɗin ya rubuta neko ya rubuta waye ya rubuta naftet ya rubuta wahu bai ma samu komai ba duk bai ci ba amma kuma yana da basira na ya ƙirƙiro waƙoƙi akai-akai ga ƙur'ani ya kasa haddacewa ga hadisan annabi ya kasa haddacewa ga manya-manyan littafai na magabata waɗanda yake da ya haddace da zai zama authority a tsakanin mutane amma ya gagara kuma annabi da kansa ya ce la tuturuni kama atratin nasara ibn maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasulu annabi da kansa ya ce kada ka yaba masa yayi yawa domin wajen yabo za a zurfafa a kai shi inda bai je ba yace kamar yadda kiristoci suka yi wa isa ɗan maryam ƙarshe me suka ce suka ce ɗan Allah ne suka ce salisu salasa Allah ta tabaraka ala ya ce kafar kafara na ƙalo, hakika sun kahirce waɗanda suka faɗi wannan saboda tsananin yaba masa to da yanzu ma wani yana ganin annabi da Allah duk ɗaya ne wani yana ganin gaibin da Allah ya sani annabi ma ya sani wanda kuma kuskure ne eh babban kuskure ne saboda haka ya kamata a gani ya sa alkur'ani ya zo rubutun zube ne kuma haddace ki yana da muhimmanci kuma alkur'ani alkitabul mubin littafi ne ne. ba abinda alkur'ani ya bari bai bayani a cikinsa ba ma farratna fil kitabi min shay Allah tabaaraka wa ta'ala yace ba mu bar wani abu ba cikin wannan littafi muka yi sakaci ba mu ambace shi ba babu shi aka ce hatta ilimin kimiyya sai da Allah ya ambaci manya-manyan makullai ko mabuɗai na ainihin ilimin kimiyya a cikin alkur'ani saboda haka wannan littafi ne bayyananne idan ka gana yin tafsirin kur'ani mutane ba su ganewa ko mutum ba ya ganewa ya je binciki imaninsa ba yadda za a yana maka bayanin kur'ani a ce ba ka ganewa kana da matsala kai ne mai matsala ko da ko fassarar gundari ke yi Ka za a ce wal kitabil mubin alqur'ani bayyananne ne kace ta ina wato baka gane abin da aka bala ba wannan wani irin dakikanci ne sai kaga yayi mune wato ga dukkan alamu akwai kamar rashin imani a tattare da kai ya za kola baka gane waɗansu wurare ba za ka gane waɗansu wurare kuma Allah ta'ala ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyya lalle alkur'ani da harshen larabci ne Allah ya saukar da shi yasa gashi larabcin muke karantawa muke fassara wa mutane Allah ya saukar da alkur'ani bisa cikin harshen larabci saboda harshen larabci shi yafi daraja da mutunci shi yafi daukaka duniya da lahira shi yasa Allah ya saukar da alkur'ani cikin harshen larabci kamar yadda muka yi bayani a farkon suratul shura kuma la allakum taqilun ko za ku kasance masu hankalta ko za ku fahimci alkur'ani amma malamai da yawa suka ce kum taqilun ko za ku hankalta ku yi imani da alqur'ani yasa ko da baka jin fasaran alqur'ani to dole ne kai imani da alqur'ani to amma in kana ire-iren waɗannan ƙasashe namu da yake akwai kalmomi da dama waɗanda suke da alaka da larabci zai yi wahala a ce a karanta maka wani waje ba za ka gane ba tunda mai yiwa a zantukan da kake yi yau da gobe za a samu akwai kalmar larabci a ciki ɗaya ɗaya ko jefi jefi shi yasa an ga karanta maka wata aya zaka iya fahimtar ta ko kullun idan ana karantawa kaga yana daga cikin amfanin lafika din nan lokacin da za a zo a yi sallah Allahu akbar za a karanta alhamdulillahi rabbil alamin ka lura da dama daga cikin yara suna haddace fatiha ne ta ainihin hanyar karatun liman ba wai a makarantun islamiyya ba za ka za samu cikin sauƙi sun haddace saboda kullum ana yi ya za ake son a bude bolin eh kuma ƙananan surorin nan ma saboda yau da gobe ana yi sai ga ka haddace tsaf ko da kuwa surorin suna da wahala domin ka ga daga alamtar zuwa ƙasa ko kuma wannan izo ɗaya ɗin nan wato akwai surorin da suke fari ne idan baka haddace su tuntunin ba ko baka goge ba wata rana kawai sai su rikita ka a cikin sallah kana matsayin ka na liman ka zo watini wa zaitun shikenan sai ka manta da eh, da menene ayan gaba sai ka ce menene ayan gaba kaga sai ka tsallake kana la kalkala kanal insana fi asali ta kauye don baka yi sa'a ban akwai yara suna sallah sai wani ya kyalkyale da dariya ya ce wallahi malam kabiru ya kwafsa eh. Allah ya kyauta to amma saboda mu suna karanta mana yau da gobe to zai ga cikin sumul an karanta amma inda ba cika ɗaukowa ba sai ga ko alarama ne kima wani lokaci ya yi gaba ya yi baya ya gaba ya baya amma ta wajen ƙasa-ƙasa saboda kullum ana yi kowa zai zo sumul zai karanta wannan yana da kyau ya sa alkur'ani kenan ƙur'anan arabiyya la'allakum taqilun ko da ba ku fahimci ma'anan ba ko ba ku san ma'anan alkur'ani ba to ku hankalta daga wajen Allah yake ku yi imani da shi wa innahu kuma lalle shi alkur'ani fi ummil kitabi ladaina a cikin uwar littafi a wajenmu wane ne uwar littafi Allahul mafuz ya jama'a shine Allahul mafuz tunda Allah ya ce ladaina ai ba qur'ani ne a wajen Allah ba daga wajen Allah yake qur'ani kuma cikin wani littafi aka dauko shi shine Allahul Mahfuz an ce Allahul Mahfuz din nan ba wanda ya san abin da ke cikin sa kaka sai Allah ko mala'ika Jibrilu bai sani ba shi yasa ma alan Allah ce ladaina a wajenmu a gabanmu shine Allahul Mahfuz saboda haka lalle alkur'ani daga cikin allahul mafuzu yake kuma malamai suka ce shi alkur'ani la aliyun hakim a wajen allah maɗaukaki ne kuma lalle alkur'ani mai hikima ne allah ya tabbatar da wannan tunda maganarsa ne to kun san da wannan ne fa malamai suka yi istinbadi suka ce tunda alkur'ani ne yana da girma a wajen allah to ba wanda zai taba shi sai mai alwala saboda girman sallah ba kai saka yi sallah ba sai kana da alola ko sallan jana'iza da ba ta da ruku'u ba ta da sujada babu yadda za ka yi kai sallan nan ba tare da alola ba sai dai ba za ka yi alola ba sai ka me to idan ba za a iya taimama ba wannan kuma akwai lalura kenan mutum ya hau sama ya makale kuma ga lokacin sallah ya yi to yaya zai yi shi na sai ya buga sallan haka tunda zai taimama jikin reke ne tunda an ce fata yamma mu fa'idan ba to ai ƙasa ake son a buga duk abin da yake kan doron ƙasa amma kaga bishiya in dai ba tsayuwanta ka buga ba to yi ta riga ta miƙe to kaga wanda ya makale a sama bai samu wajen taimama ba sannan ba zai iya alola ba nan sai ya buga sallah haka wa mallam ya jitma an wala mutayammama فأربعة الأقوال يقين مذهبا يصلي ويقضي أقصى ما قال مالك saboda haka akwai maganganu kaman guda hudu wanda malamai suka fala suka ce kai sallah haka wasu suka ce daga baya ka biya wasu kuma suka ce wannan ta sha ba sai an biya ba saboda haka babu alwala babu taimama su amma idan ba lalura irin wannan aka shiga ba to inda za ka taba ƙur'ani malamai suka ce dole ne sai ka yi alola idan ba zai ka yi alola ba sai ka yi taimama saboda kasancewan alkur'ani a wajen Allah la'aliyun hakim maɗaukaki ne kuma mai cike da hikima sai Allah ce mai afanat ribu an kuma zikira safha kun ga wannan sadara ba kamar yadda aka saba jinta ba afanadribu ankum adh-dhikra safha bari fasara muku kai tsaye ba asalin fasara ba afanadribu yanzu shin mu buga an gabarin ku azikira zikira wannan zikiri na alkur'ani safhan shafi shafi zama in ka fassara shi haka ba haka ake nufi ba so a larabci abinda ake nufi afanadribu an adh zikira safhan shine za mu kawar muku da alkur'ani ba za mu karanta muku ba za mu bar karanta zikirin Allah alkur'ani don saboda me an kuntun qauman ko saboda kun kasance mai musrifi na mutane masu ƙetare iyaka muna karanta muku alkur'ani ba ku je muna karanta muku na taurin kai muna karanta muku ba ku yadda to shikenan wannan yana gwada mu ajiye qur'ani kenan mu ma mu share shi shine afanadribu ankum dhikra safa ina fata an gani. saboda haka tun ba ku yarda da alkur'ani ba mu sai mu bari yanzu idan kana wa'azi ba al'auka ba sai ka bar wa'azi Yan karanta alkur'ani mutane ba su ɗauka sai a bari ko zaman lokaci za a zo ana darasin kur'ani a masallaci za a zo ana karanta kur'ani ana ce mutane su maimaita to zai ga dattawa kana ce bismillah sai ya karanta ya ta kwabawa to kar yi masa gyara da yawa amma wani waje ne sai ka dan gyara masa haka inda ya kato bara da yawa sai ka dan gyara masa sai ya wuce to gobe ma an aka zo ka ce ya sake maimaitawa sai ya sake kato bara sai ka bar karantarwa a ba za a bari ba idan ba ku fahimta ba yawan karatun Kur'anin da ake yi da yawan wa'azuzzukan da ake yi ko da mutane ba su aiki da wannan yana daga cikin abin da yake tabbatar mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. ko najeriya ta yunkura za ta yanku najeriya ba za ta yanku ba yanzu ko masu wannan iphone ɗin nan masu iphone suna ce a raba najeriya karya suke yi don najeriya ba za ta rabu ba saboda idan ka je abuja zai yi wahala ka samu a abuja gidajen abuja ko ka samu wani inyamuri a najeriya wanda ya bunƙasa yana da kuɗi bai da gida a abuja don haka yanka najeriya kana ganin iyamurai za ka hana su zuwa abuja kenan alhali da dukiyoyinsu masu yawa kuma bankuna da yawa suna da kudade masu yawa a ciki sannan kuma idan ka duba waɗanda suka fi bazuwa a ƙauyuka da karkara suna neman kuɗi suwaye don haka yanka najeriya gida biyu dukansu sai a yayyanka suke na a kore su zai yiwu ba fa zai yiwu ba saboda haka yanka kaga Najeriya nan ta wargaje to mummunan abu ne amma matukan ana karanta alkur'ani zaka dauki qur'ani ka karanta ko baka yi roko cewa Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali ba shi albarkan alkur'ani ya wuce haka shi yasa za a yi shugabanni da dama kowa ya zo ya yi sata ya yi sata ya yi sata amma idan ya tafi sai ga Allah ya sake kawo waɗansu kuɗaɗe na takin hankali na fitan hankali kuma Najeriya ba ta rushe ba ana ci gaba da rayuwa yanzu ba gashi kuka yake yi ba babu abinci ne ko akwai yunwa yunwa ne a Najeriya ko babu ko abinci yana da tsada ne eh abinci yana da tsada kowa ya gogu to tunda ka gogu ka dawo daidai matsayinka kar ka lebo abin da ya fi ƙarfinka amma yanzu goguwan da yake yi sai ya kasance yanzu muna karatu ba mu san abin da muke fala ba ko kuwa na fasara muku alkur'ani ba ku ganewa saboda tsabon yunwa da damuwa ko kaga wanda ya mutu saboda tsabon yunwa da damuwa ai ko mutum ma ya bari hawan jini ya hau kansa ko wani abu makamancin wannan shi ya bari shi ya sake ka dogara ga Allah subhanahu wata'ala duk wanda ya rayu a duniya fala budda an yara min al-aiki ma yafu wa ma ya yatakaddaru rayuwa daman haka ne wata rana jin daɗi ne wata rana kuma wa yawmun lana wa yawmun alaina wa yawmun nusa'u wa yawmun nusarru dama haka abin yake to don haka afanat ribu an kuma zikira safhan yanzu za mu bar karanta alkur'ani mu aje shi a gefe an kuntun qauman musrifin saboda kun kasance mutane masu ƙetare iyaka to ba zai yi ba shi yasa ku karanta alkur'ani ko ba a so duk lokacin da mutum ya samu dama ya karanta kur'ani za kun tafi ganmi, wa hammin wa karbatin fa qara kitaballahi tan min alhamm ka karanta littafin Allah wa khairu jalis la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu minhu tajammula a maimaita ki da yawa domin a samu albarka sai Allah ta'ala ya ce mai wa kama arsalna min nabiyyin fil awwalin to ai ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko ya kai annabi Muhammad ba kai ne farkon manzo ko annabi a bayan kasa ba Allah ta'ala ya ce wa kama arsalna min nabiyyin fil awwalin ya ce da yawa mun aiko annabi a cikin mutanen farko Allah yana da annabawa guda nawa annabawa nawa ne manzanni guda nawa ne eh guda 20 da guda 25 ya ce 25 din da ya lissafa mana ina duka matsalar eh in ka ce guda 25 sai ka faɗa mana da wani da wani da wani su ne 25 manzannin Allah kacal a bayan ƙasa ba haka ba ne waɗanda suka fi shahara su ne 25 mafi tilka hujjatuna min hunsamaniyatun min ba da ashirin wa yabqa sabatun wa humu idrisu hudu shu'aibu salih wa kaza zulkifili adamu bil muktari kad katimu a تلك حجتنا آتيناها kaume. Allah ya ambaci guda goma sha takwas waɗanda suka shahara sannan qasab'atun wa wahumu idrisu hudu shu'aibu salih wa kaza zulkifli adamu bil muktari muhammad sallallahu alaihi wa sallama su bakwai karkace mu 25 ne shahararru amma babu wanda ya san yawan annabawan Allah sai Allah sai sa Allah ya ce wa kam da yawa arsalna min nabiyyin mun aiko annabawa fil a cikin mutanen farko amma me ya faru amma ya atihim min nabiyyin wani annabi bai zo musu ba kamar yadda yake karanta wata kira'a anan kuma wama yatihim min nabiyyin duk wani annabi idan ya zo wa mutanen farko illa kanu bihi yastati'un fati an samu waɗansu yan iska suna isgili da shi dole sai an samu masu isgili da shi saboda me saboda jahannama ta samu abinci da yawa Allah ya tsare mu to da suka yi isgili suka karyata sai Allah ya musu me fa ahlakna ashadda minhum batushan wa mata matsalul awwali ba halakana Allah ya ce sai muka halakar dawa a shadda milhun batushan waɗanda suka fi tsananin damka a cikin kafiran da Allah ya su a baya ko arnan da Allah ya su a baya ko halittar da Allah ya a baya suwaye waɗanda suke ingarmu masu tsananin ƙarfi ‘yan bala’i’ adawa samudawa amalikawa duk waɗannan sun kasance manya-manyan mutane ne a bayan ƙasa masu tsananin ƙarfi da dabara amma da suka kafirce da annabawansu da manzanninsu sai Allah ya halakar da su faja'alnahum ahadisa sai muka sanya su yanzu sun zama labari gashi muna karanta labarinsu sun riga sun shuɗe to shi yasa Allah ta'ala ya ce duk wanda ya taurin kai fa halakana ashadda minhum batasha mun halakar da waɗanda suka fi tsananin danka to kun ga anan fa ba a maganan ruba-ruba ba a maganan su waɗanda ba su da ƙarfi ko waɗanda yake ba komai bane sai yanzu aka ɗebo adawa aka ɗebo mu mu muna matsayin meye ne a wajen adawa eh kamar 'ya'yan kaji kar ma ka je da nisa ai adawa mutanen annabi hudu ne ko suna daga cikin waɗanda aka yi su a farko farkon duniya tunda sun zo bayan annabi nuhu ne alaihi salam to ga ma mutanen annabi musa wanda ya ce su shiga wancan gari ɗin, amma suka tura mutane su je su yi bincike da suka tura mutane su je su yi musu bincike kamar yaya aka tattara su ayan an tattara su kamar yayan kaji ne kaji halittan Allah guda ɗaya halittan ɗan adam a zamanin annabi Musa alaihi salam za ta iya tattara ire-irenmu kaman guda bakwai ko takwas kawai in ta rike kafanmu shi kenan mutum ne fa zai tattara mun ya rike kafafunmu shi kenan ko duk sai ya tattara wuyoyinmu sai ya danke saboda ni ba da hauki mu bakwai amma kaga in Allah rahma ne su kaman su hulu ko biyar haka eh yanzu fi sabilillahi ka duba fa zamanin annabi Musa da aka yi shi kwana kwanan nan eh kaga kenan akwai sauran manya-manyan mutane waɗanda suke masu manyan halitta ko mu ma nan kusa da Najeriya akwai mutanen Chadi mutanen Chadi ne ko Cameroon ne eh da ina ganin su lokacin da ake shadi muna zuwa kallon shadi muna yara kanana wato yanzu ka halarci wajen shadi abin tsoro ne saboda sai ka daga kai tukuna zaka hango kiyayen mutum ga sun dan masu suna da tsawo kuma suna da jiki kuka je mutanen Cameroon ne ba mutanen Chadi ba eh mutanen caji ne ko wasu manya-manyan mutane a yanzu ba na ganin irin waɗannan da yawa amma dai da muna yara muna ganin su ta yanzu kaga in irin waɗannan manya-manyan nan ne ma ina ganin kamar malam kabiru za su haɗa mutum nawa wanda za su danke su ba za su iya kwacewa ba sai dai su yi ta wutsul-wutsul kamar dandala kwaɗi saboda tsaban an rike su a hannu to idan har ka taɓa ganin irin waɗannan manyan mutane a yanzu to ka kwatanta da mutanen annabi musa waɗanda aka yi maganansu ko kuma zamanin annabi hudu adawa amma Allah ta'ala ce da suka yi taurin kai sai ya halakar da su wa mada masalul awwalin saboda haka in kuna da hankali lalle misali ya gabata a cikin al'ummomin farko kada ku yadda Allah ya rafke ku saboda wannan saboda an buga misali iri daban-daban wannan shine amfanin tarihi za a karanta maka tarihi ko labari domin saboda ka dauki darasi ko da yake tarihi gaskiya ne amma labari yana iya daukan ƙarya sai dai alkur'ani shi idan ya ce maka da tarihi da labari duk gaskiya ne don alkur'ani baya ƙarya amma yanzu za a iya kirkiro maka labari yanzu kamar ruwan bagaja ko iliya ɗan mai ƙarfi ko magana jari ce ko amadi na malam ama ko tauraruwa mai wutsiya ko jiya ba yau ba ko jatau na kyallu ko kulba na barna ana cewa jaɓa ne ga sunan da yawa littafai ne waɗanda yake littafai ne waɗanda yake ana ba da labari amma kawai waɗansu ne suka zauna suka ƙirƙiro labari kamar abin da ke cikin kalila wa dumna ko alkulailin walaila amma da yawa za ka samu akwai karya a ciki to alkur'ani shi bai bi wannan hanya ba dalilin da ya sa muke cewa irin waɗannan littafan dirama da sauransu maimakon a rinka karanta su da a samu wani wanda ya san kundin tarihi ya rinka karanta tarihin magabata kusan a tsari tarihi ko na arna ne akwai darasin da za a ɗauka sai za ka ɗauko tarihin duniya wata rana a yi tarihin mahamud khalil husuri rahimahullahu ta'ala mahaddacin alkur'ani wanda Allah ya baki haddan alkur'ani kuma ya shahara a duniya ko wata rana a ɗebo tarihin wato imamu zarkani a zo a yi ta bayani to wata rana kuma sai a je a ɗauko tarihin ban mali ƙwarai sai a zo a karanta wata rana sai a ɗauko tarihin madona sai a zo a karanta to lokacin da ake karanta wannan aka samu masu basira suna karantawa tun mai hankali yana sauraro akwai darasin da yake ɗaukawa saboda haka wa kadma da masalul awwalin eh, wa mada masalul awwalin bi ma'ana misali na mutanen farko da mutanen banza da yadda Allah yi da su da mutanen kirke da yadda Allah ya kukutar da su duk waɗannan misalai sun gabata saboda haka ku mutanen yanzu ku shiga taitayin ku inji alkur'ani Allah ya taimake mu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh